Ni na rahma ya ce. Mun zurya asibila a ulaya ya kai ɗan'uwana zuwa ga waɗannan fyaɗe ɗin. Ka faɗa a shi suka ɓata abubuwa. Waxa wani tabirin nisos a sharciya. ƙoƙarin canza ainihin nasosi na shari'a. Ta ba Saboda bin san ransu so, ku lura yin sun yi ƙoƙarin canza nassosi na shari'a saboda bin san ransu da sunan mai da sunan ishtihadi wa hatta al-umur al-aqida al-aqidiyya na'am al-aqidiyya al-ghaybiyya eh wa hatta al-umur al-aqidiyya al-ghaybiyya at-tawqifiyya hmm. kai hatta al'amura na aqida al'amura na gaibi al'amura na tawqifiyya mai tawqifiyya in an ce al'amura na tawqifiyya me ake nufi da shi akwai bukatan wani shine abin da bai bukatan a kawo ishtihadi kawai ana so ne a tsaya a akan Shi shine al'amari tauƙifi a gane ku abin da ba majal babu fage ga ainihin hankali ko ga ishtihadi hmm. kawai mutum ya tsaya akan abin da nasi ya zo da shi to hatta irin wani al'amura al'amuran gaibi misali al'amuran gaibi kamar aljanna da wuta da abin da ya shafi siffofin Allah da abin da ya shafi kaddara wa'annan mutane sun kutsa a cikin sun yi ishtihadi hmm. eh? abin da bai kamata wato a kutsa a cikinsa ba a yi ishtihadi wa'annan bayan Allah sun kutsa a cikin sun yi ishtihadi bal kazzabu bima lam yuhidu bi ilmuhum wala ma ta'wiluhum to a gari wato yuhi daga ilmin su bai kai gare shi ba bal kazzabu bima lam yuhidu bihi ilmahu ko yuhidu bihi ilmahu yuhidu eh wato abinda ba su kewaye da sanin su ba sun karyata shi irin wannan sun kutsa cikin al'amarin da ya fi karfin su an gane ku sun yi amfani da hankali a ciki da abubuwan da suke sawabi na shari'a na ce abu sawabi shine abin da baya karban ijtihadi a tabbace shi shari'a ta riga ta kafa dokoki a kansa nan bayan Allah sun yi ijtihadi akan sa su yan aqlaniyun ba ake magana na'am lam taslam min fikril haula lam taslam min irin wayannan al'amura na gaibi na aqida na tauqifiyya da sawabi ba su kubuta daga makircin wayannan mutane ba na'am wayannan mutane suna ta kullum makirce makirce wajen ganin cewa sun taba al'amarin aljanna al'amarin wuta al'amarin da ya shafi sifofin Allah al'amarin da ya shafi mala'iku nan bayan Allah duk zai ishtihadi kan shi ba eh, ai ishtihadi kan mala'iku kuma ishtihadi kan aljanna ai ya kamata a ce aljanna zahirin abin da Allah ya faɗa gundarin magana Allah a yadda da shi to nan bayan Allah suna da nasu ishtihadi kai na'am fa haula'i law aqamu ad-dawla al-islamiyya to irin wani nan ya jama'a muƙaddara da za su kafa daula na musulunci kamar ya tsumo kamar yadda suke rayawa su yan gwagwarmaya ne suna yin gwagwarmaya ne don tabbatar da daular musulunci su masu kishin addini ne to irin wayannan mukaddara da daular musulunci ya kafa wani irin daula zai kasance ma za ta kone natija wani irin sakamako ne zai biyo baya jama'a wallahu musta'an eh wallahu musta'an wani irin sakamako zai biyo baya kaga zai zama to kenan duk mutumin da yake da fahimta ba irin nasu ba za su kai shi lahira ina ba gani hmm. Allah shi kiyaye saboda haka da irin wannan ne muke gargadi wato nan gaba za a samu irin wayannan wanda a da an samu mutanen da suke kiran mutane zuwa ga cewa su burin su a yaƙi ɗagutu a tabbatar da daula ta musulunci idan irin wayannan suka taso kada mu yi gaggawan miƙa musu wuya dan samari su ake gaggawan kwasa a cikin irin wayannan al'amura din kafin ka ankara saurayi ya ya fada kafin kankara an tura shi cikin hallaka an yi shekara wajen talatin da wani abu ana wannan kira kuma kiran a koyi a koyi a koyi wasu malamai suna cewa aƙida ce ta shi'a jama'a an lullube ta ne da maganar shari'a musulunci ba gane ba wannan aƙida wannan da'awa ta shi'a ce wannan da'awa ta muslim za ke cewa ƴan uwa musulmi ba kuma maganar musulunci suke yi ba sun lulluba ne da shari'ar musulunci an gane ko sai shari'ar musulunci ya zama kamar shi ne lullubi karkashin shi sun lulluɓe shi'a ne jama'a ku yi hankali jama'a ku yi hankali wallahi samari ba su gano ba samari suka mara ma wannan awa baya shekaru da yawa sai daga baya sai al'amuran suka fara fitowa fili tabbas abin da ake magana ɗin shi'a ɗin ne ngani to haka ne irin wayannan dinin da ke a duniya mutum da ya cika zakewa shari'a musulunci shari'a musulunci wallahi a hankali za ga wasu irin miyagun aƙidu za su bayyana wanda kai za ka gwammace gara ma ka tsaya yadda kake da ya fi alkhairi gare ka yanzu misali da awa ta sayar kudu jama'a da a ce sayar kudu ya samu daman kafa daula da irin wannan aƙidar shi na zagin sahabbai irin aƙidar shi na tawilin sifofi irin aƙidar shi na cewa ƙur'ani halitta ne irin aƙidar shi na tafsirin mujtama irin aƙidar shi na kaza na kaza na kaza irin aƙidar shi na izgili ga annabin Allah Musa to mukaddara da ya kafa daular musulunci a ce wannan abu ba san da shi ba to ya kuke tunani ana kafa daular musulunci sai a fito da wayan abubuwa in an fito da su duk wanda ya ce zai inkari kuna ga tsare shi to ga za a yi amfani da ainihin ran ran wasu mutane da dukiyar mutane da komai nasu a kafa wannan daula daga bayan sakamako shi ne wannan ne ga Hassan Turabi wanda ya rasu shi ma kun ga maya, musulunci ake cewa a kafa shari'a musulunci amma ya ce da an cire hukuncin ridda yanzu lokaci ya yi da ya kamata a cire hukuncin ridda musulmi musulma za ta iya auren kirista an gane a cire wannan tunanin cewa musulma ba za ta iya auren krista ba kun gane ku sannan a sake yin bincike kan matsala akwai matsaloli na aƙida wanda magabata suka yi da to yanzu yana bukata a sake yin wani sabon riba a zauna kun lura to wannan mutumin da ba dan Allah ya taimaki mutane ya bayyana da gidan nan ba sai ya ɓoye sai da aka ba daula sai ya bayyanar ba shi yasa mu yi taka tsantsan duk wanda ya fara yana kira asali kaga mutum ya matsa kan wannan ce ne gaskiya ba wai musulunci bane gaban shi yana da wasu ajandoji wanda su bayyana nan gaba ne na'am وهناك كتب كثيرة للمعاصرين أقول وصل التفاي بيوا نائل جيم متانا زامننا والمفكرين دقوا متانا ديكي مفكرين تنكاس su mufakirin su ne mutanen da suke tunanin cewa hankali ya fi nasi galiban su mufakirin suna tsayawa su ta amfani da kwakwalwansu wajen gina hukunce-hukunce fiye da yadda suke amfani da nasi na ce mutum mufakirin islami za ga littafin da ya amfani da shi daga cinka ne kawai yana amfani da kwakwalwa ne kawai galiban sai ya sai awa ɗaya yana magana a cikin awa ɗaya da wuya ya kawo aya sau biyu ko sau islamiyyin wato masu tunani irin na musulunci yasiruna ala manhaji nafsi suna tafiya akan irin wannan manhaji na amfani da hankali da rinjaye da shi akan Wai wa yad'una ila nafsi ma da'a ilayhi al-hasan al suna kira zuwa ga shi kanshi abinda Hassan Turabi ya kira zuwa gare shi Dr. Muhammad Fatih Usman da kuma Dr. Muhammad Katsiki Usman na'am yad'una ila an yakuna lil aql dawrun kabir fil istihat wa suna kira kuga Hassan Turabi din na Sudan wato suna kira zuwa ga ya zama hankali yana da gudunmawa hankali yana da gudunmawa wanda zai bayar gudunmawa mai girma wajen ishtihadi an gani wato ya yi kira zuwa ga aƙida na zilawa ne eh? cewa idan hankali ya yi karo da nassi a gabatar da hankali an gane wannan ko to saboda yi ce hankali yana da dauri mai girma a wajen ijtihadi wa taqyim al-ahkam ala al-hawadith at-tarihiyya da kuma wato miƙar da hukunce hukunce akan abubuwan da suke faruwa na tarihi hankali yana da gudunmawa mai tsoka kan wannan al'amari an gane wannan ko wa min haula daga cikin wannan akwai fahami waidi akwai wani mutum mai suna fahami waidi da Muhammad Amara sahibul nasibul akbar yi wani littafi mai suna an-nasibul akbar fi iya'i turas al-mu'tazila wato wajen rayar da ainihin gado na mutazilawa wato shi ya yi shira zuwa ga a sake dawowa wai wayannan mutane fa mutazilawa suna bada nasu amfani in ji shi a gani suna da nasu amfani wato shi bai shi bakin cikin da ya zama to mota ba babu su yanzu a cikin saha babu su wadda ya yi kariya ga mota mutazilawa sosai kun gane wannan ko yana ganin kama a ce yanzu a aqidar shi a ta mutu sai wani ya ce kai amma a aqidar shi a ta da amma da ma ta dawo shugaban Allah ya yi kira zuwa ga da ma a ce a mota mutazilawa ta dawo bai ji daɗin mutuwanta ba gaskiya wa'annan bayan Allah an zalunce su kaza kaza to haka wannan bawan Allah ya kira wa khalid muhammad khalid da khalid muhammad khalid mai littafin rijalun haular rasul shi ma yana daga cikin masu irin wannan tunani na akalaniyun amma kaga abin takaici wato mu a majalisin ahlus sunna ake yada littafin wannan mutum a majalisin ahlus sunna kan shi ya kwashe gemu ya sa kwat amma su mutanenmu su ne suka ga zaga a cikin majalis nasu zaga ana karanta wannan littafi eh, rijalu haula rasul wanda a cikin shi akwai kurakurai sai mutumin da ya yi nutso a cikin fahimtar salafiya zai ga irin wannan kurakurai to kuma sai a karantar da wannan abun da kurakuran shi gaba ɗaya a karantar da shi zuwa ga ɗaliban sunna ɗaliban sunna suna kabbara a masallatai ina zan gane to cikin wani abubuwa ya kamata a ce ɗalibi ko malami kafin ya sa littafi a masallaci ya tabbatar littafin malaman salafiya na duniya sun yarda da shi ba a zai da kawai zai ɗauko ya kama karanta da mutane saboda akwai hamasa a ciki ya aita hamasa ana kabbara saboda cimma wani buri na shi kuskure ne gaskiya ah, ah, A muhammad salim al'awadi da kuma muhammad salim al'awadi da wani su duka irin wayannan in ka ga littafan su wayannan mutane suna daga cikin tabaka na aqlaniyun afraqul mu'tazila hmm. eh sai ne hankali

الله الرحمن الرحيم wasu daga cikin masu sun ce inna li hadhihi qulub kanafara lalle wa'annan zukata suna da ainihin da guje-guje kamar dabbobin daji suna da haɗuwa da juna na'am fa alfuha bil fa'alifuha fa'alifuha bil ku sabar da su da juna ta hanyar wato tsakaitawa wajen karantarwa tsakaitawa wajen karantarwa kada a wuce gona da iri an gane wannan ko idan an matsa ma ɗalibi da karantarwa zai kosa in ya kosa kuma ba zai so karatun ba a takura mai karantarwa a sa lokaci mai tsawo kuma kullum a ringa yi babu gajiyawa irin wannan in ana yi a hankali a hankali za ga cewa al'amarin zai yi mai shi ɗan adam ɗan ƙosawa ne shi an gane in an yi karatu sai a ɗan huta kamar yadda ake hutawa alamis da juma'a ɗin nan to akwai alkhairi ga wannan hutun don wani zai ce kawai dama a ce har da alamis da juma'a duk karatun ake yi an gane wannan ko manzan Allah yana karatu in yayi karatu yau wani lokaci zai huta in yayi gobe wani lokaci zai huta an gane saboda tsoron kada jama'a su ƙosa da karatu ya zama ba sa son karatun an gane wannan ko a tsaya tsakiya na wata wasu ita ƙauye da kuma tsayawa tsakiya wajen kimanta al'amura suna ɗa’ata domin da'anta ya kyautatu a gane ko wala ya dumu nishaɗa kuma wa ya dumu ha kuma saboda nishaɗinta ya dawama wa ya dumu ya kamata ya zama a gane in ana so nishadin mutum mutum ya ringa kosawa a ce kai na kosa a ce a koma makaranta na kosa a ce wallahi a dawo makaranta to irin wannan idan ana yi ana hutawa kenan amma idan ba a yi ana hutawa ga ɗalibi zai zo ya kosa ka gaira gudun makaranta wala yan baji an yi mazi da nafsahu fi ma yastafrihu majhul wato baya kamata ga ɗalibi wato ya kutsa ma kansa ya cuɗanya ma kansa a fi mastafraga majhudahu a cikin abin da zai karar da kokarin shi a gane abin da zai karar da kokarin ɗalibi gaba ɗaya ya gaji da karatu yanzu ka baka ganin da za a ce kullum kullum kullum kullum a baka shayi ti a sa madara guda ɗaya sannan kullum a baka cin a baka kaza kaza kullum ka cinye eh? kullum kullum haka nan me zai faru gare ka tun mutum yana sha'awar kaza yana murna ana ana mai gata to zai kai matakin da in zai ci kaza ma zai ji wani wari sai ji amai yake ji kawai to haka Allah ya halicci dan adam shi mutum ne mai kosawa kan al'amari shi ba za ka takura mai kullum kai ta yin abu ba hutu ba idan ya ɗanci naman kaza ya ɗanci duka a ɗan bari sai wani lokaci za ga wani in yayi layya naman da yake ci tun yana jin daɗin naman sai kuma gaba ɗaya ba bai ma san nama ko kullum ana soya ma kwai ana soya ma kwai sai mutum ya ga baya son kwai na taɓa kawo muku misalin wasu yara da nace muku ɗaliban mu ne misali yaran nan babansu mai kuɗi ne kuma yaran nan kullum babansu babansu dama kuma yana da kuɗi sosai suna cin abu mai daɗi sosai a gidansu to su yanzu dan su zo gidanka ka ba su wai naman kaji ko ka ba su ainihin kwai ko ka ba su fayin alayi ko ci ba ba su wani damuwar su sun kai ziyara wajen malamin su saboda cin daɗi da yawa su abin da suka bukata malamin ya ba su ce kun zo gidana yawon sallah mai zan ba ku abinda da suka ce kawai su garin rogo za su sha da sallah ba da sallah suka ce ya ba su ga ce safiya garin rogo ce garin rogo za su sha yaran alhaji kawo mai dubu a lokacin nan ga rugu kace za su sha kuma malam usman da ne lokacin asali yake rike da makarantar ulum lokacin yake ba mu labari muna ta dariya ita kuma waje ga yaran yaran da suke sun zo su ba sa sha'awa ko zai ga rubu dalili saboda sun saba cin duk wani abu mai daɗi amma ya ishe su amma ga rubu sha'awa suke yi ina ba ta gane wanda shi wata raka ga rubu ya kusan ya ya kusa zo sai jini jiyo Allah ya zauki to shi ne, shi ɗalibi ko da kana karanta da shi aƙida ne kullum kullum kullum ba ɗan gaba to zai koma ma in ka zo nan gaba daren ya bashi saboda ba ka bashi dama ya huta sai ya kosa ma karatun ya ishe shi an gani na'am ya ya'lam annahu in fa'ala zalika wato ya sani cewa lallai in ya aikata wannan na'am fata'alam في يوم da'afin ma ya hatamilu به في العاقبة إن in ya aikata wannan يوم fi ما يحتمل ma ya في العاقبة وتو wato sai zamanto sai koyi ilimi a cikin rana lokacin da yake da rauni a ranar abin da zai iya ɗauka zai cutar da shi nan gaba in an gane abin da zai iya ɗauka yanzu inda an matsa mishi nan gaba zai cutar da shi لأنه إذا إذا يعلم كثير لأنه إذا هو يعلم كثير الذي لا علاقة له به domin shi ɗin nan zai zo ya san abubuwa da yawa abin da ba shi da iko a gare shi wa in hayya a lahu bi yau bihi zalika an yarda da wa in ta hayya a lahu ko da ya yiwu a gare shi a cikin wannan yini ya iya haka cewa ko da a wannan yini zai iya haddace wato to nan gaba abin zai mai illa wa zanna annahu yahfazu kuma yayi zaton shi zai iya haddace cewa fa innahu idza aza min gari. domin shi in ya komo washe gari wa ta'allama ma nasiya wato ya karanci abin da ya manta wa allama ya koya misali ya zo yana neman ilimi da zai makana ta allama awwalan zai manta da abin da ya kasance ya koya farko saboda ya takura ma kanshi da yawa zai manta wata fallata ya i'adatu wato kuma sai ainihin maimaita wannan abin sai ya kubuce masa wa kana bi manzilan da rajulin amala fi yawmihi ma la yuziku sai kasance matsayin mutum wanda ya ciccibi a cikin yinin sai cicciba abin da baya iyawa abin da ya karfin shi tsara zalika fi sai wannan yayi tasiri ga jikin shi ko idan mutum na ɗaukar abu mai nauyi da yawa wannan abu mai nauyi da yake yawan ɗauka zai tasiri ga jikin shi nan gaba in ya kai yau ba sai ga jikin shi na ta ciwo ka ga gaba ɗaya ya ƙi moruwa lokacin nan sai rashin lafiya ya tsananta a gare shi saboda ya takura ma jikin fiye da yadda yake da sun ma'ada min gade sannan sai ya dawo washe gari ba hamala ma ya ko sai ya dawo washe gari sai ya ɗauki abin da zai iya ba a tsara zalunci sai wannan ya yi tasiri ga jiki da ya ɗauki abin da yake ya makarfin shi hmm. to da gaba in ka zo ka ɗauki abin da yake daidai da karfin ya ya ya ya karfin ka ba sun ma'ada sannan zai ƙara dawowa kazalika idza fa'ala ta yawm salih haka in ya aikata a cikin rana uku wa yusibu al mar rashin lafiya zai same wani wani ya duk da sani ba sai ka ta gane wannan ciwon mai jawo shi to takura wa kanshi da yi dadin da shi ya jawo mai wannan wa yadullu ala hadha qawlu sallallahu alaihi wasallam li amr bin as wato abin da yake nuni akan wannan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ga amr bin as na'am alam ukbar annaka taquma al-layl annaka taqumul layl alam ukhbar ashe ba a bani labari ba cewa lalle kai kana qiyamul layl wa tasumun nahar kuna kana kuma azumi tsawon yinin ka baka hutawa ba ban labari ba qultu inni af'alu zalik nace lalle ni ina aikata haka ya rasulullah na'am qala innaka idza fa'alta zalika hajabat aynuka ce lalle kai in ka aikata wannan idan ka zai yi rauni wa nasihat nafsu kuma wato ranka zai yi rashin lafiya nam li'ainuka haqqun lalle idan yana da haƙƙi a kanka wasum wa afdi ka yi azumi kuma ka ci abinci ka ringa yi kana hutawa kana azumi kana cin abinci wasalli wa nam kuma ka ringa yin sallah kuma kana yin bacci rawul bukhari sau bukhari ya ruwaito wannan a cikin kitabu a cikin sau nam babu sau dawud alaihi salam eh babu babu azumin annabi dawud alaihi salam wa rawahu muslim fi fi saum eh, ya ruwaito shi a cikin a cikin saum ya ruwaito misalin shi warwahu ibn khuzaima min tariq sufyan bi lafzi eh ibn khuzaima ya ruwaito ta hanyar sufyan da lafazin sa bi hadha isnad fa taqdim wa ta'khir tare da ainihin taqdimi da ta'khir ala ibn abi dunya nafi had nafsuhu idan ta kosa ta kosa hajji hmm. eh? Eh, idan ballat falon tashtahi idan ballat falam hmm. idan ka kosa ba ta sha'awan abun hajamat ainuka idan salat idanuwanka za a ce hajamat ta yi rauni idan tana kwararar da hawaye in tana kwararar da hawaye بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم سميت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نعم يجي ناجي الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد ناجي شينا شيوا جعفر بن أحمد يجي ناجي أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول هنا شوى وريا على عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي أن كان كا أجبان أنين واتو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع الحالي إنا جن أبن أكرنتا نعم سميت أبا أبي يقول ناجب أبانا هنا شوى أن به إمام أنا به الإمام نعم في بلدي أبن ديكي نيرو أبنشي shine limami jagora a cikin garinsa a bahatim shi ke nufi abu hajji muhammad bin idris alhanzali arrazi shi ma mutumin razi yana cewa alamat ahal bid'i alwaqi'atu fi al asad alaman gane yan bid'a shine yawan afkawa yawan suka ga malaman hadisi a gare in kaga mutane suna yawan sukan malaman da suke bin littafin Allah da sunna to wannan shine alama ne zai nuna ma yan bid'a ne su wa alamatu zaidiyya alamatu zanadika zanadika tasmiyatuhum ahlul asar ashawiyya alaman gane zindikai shine su ringa kiran malaman hadisi hashawiyya malamin da yake riko da hadisi baya gabatar da hankali akan naski, sai ce wannan ba mufakkir bane shi wannan hashawi an gane ma'ana mutumin da yake tsayawa a gefe kun san hashau ko hashiya ai hashiya na littafi yake za a rubuta shi a ƙasa a gefe-gefe a ɗan shari'a haka ko ƙasa wato ma'ana shi al'amarin shi baya nutso sosai shi malamin hadisi baya nutso wajen tunani shi kawai duk abin da aka ce annabi ya maɗa zai rika wuya wato suna ganin wannan suka ne gare shi hashawiya ai wayannan ƴan hashawiya ne wato in ka ga mutum na kiran mutane hashawiya to ya nuna wannan mutumin yana da wata biri'a na ainihin mutan zilanci. bid'a na ainihin gabatar da hankali akan nas to su din nan suna rena ahlu sunna ce shi kawai da kai magana zai ce qala rasulullahi shi tunanin shi kawai sama sama baya tunani da yawa shi bini-bini hadisi bini-bini hadisi yan hadisi an gane ko kaga ya kamata wannan ya zama abin yabo cewa kai din nan kana bin abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam to su a wajen su kai din nan ba kauye ne ba gidaje ne kai an gane shi ne suna kiran ahalus suna hashawiyya alaman wake nan alaman zindiƙai za ka suna kiran ahalus suna hashawiyya saboda suna tsananin gaba da hadisan manzo to kai kuma kana yawan kawo hadisan manzo wajen kafa hujjanka hmm? yuriduna bi zalika ibtal al asar yau kun abin da suke nufi da wannan suna so su baka ainihin hadisi ne suna so su baka nassi bini bini ka kawo musu nassi an gane misali yanzu su ce maka wai shin ainihin rana yana tafiya ko rana yana motsi eh, ainihin da rana yana motsi saboda ga nasin qur'ani la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar ko ba ba wa kullu fi falakin yasbahun to ka kawo mai wannan aya cewa lalle rana yana motsi rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini an gani ta jere li mustaqarrin laha rana tana gudu ga matabbacinta tana gudu da ka bai wannan zai ce ka irin wayannan hashe hashawiyya kenan shi abin da yake so kawai kai amfani da tunaninka ko kai amfani da ilimin kimiyya wanda arna suka rubuta an gani sai ka fifita shi akan abin da gani a cikin alkur'ani to kai ne wayayye ki kai malam wani akwai wayewa saboda kana dan yin tawilin ayan qur'ani domin yayi biyayya ga ra'ayin wasu kun ga wannan ko to irin wayannan su suna kira ahlus sunna hashawiyya ji su ne wayannan wanda ba wai sun yarda da ainihin musulunci bane amma suna bayyana wasu musulmi ne na'am wa alamatul qadariyya eh, tasmiyatuhum ahlus sunna mujaddara alaman gane yan qadariyya masu inkarin qaddara to suna kiran ahlus sunna mujaddara mujabbira suna kiransu yan jabariya daga mutum na kiran ahlus sunna jabariya ya nuna shi dan kadariya ne shi wato ma'ana yana inkarin kaddara bai yarda da ita ba to kai da kai yarda da kaddara sai ya ce kai dan jabariya ne shi an gane to kaga mutum yana cewa ai yan salafiya yan jabariya ne to kai eh wannan kasancewa dan bid'a ne shi dan kadariya ne shi wa alamatul jahmiya tasmiyatuhum ahlus sunnah mushabbiha alaman yan jahamiyya shi daga ga suna kiran ahlus sunna da suna mushabbiha idan ga mutum na cewa na duba ahlus sunna ya ce ahlus sunna suna kamanta Allah da halitta ahlus sunna suna yan mushabbiha ne su suna kamanta Allah da halitta to shin daga gaske ahlus sunna na kamanta Allah da halitta ba sa yi ahlus sunna sun ce duk wanda ya kamanta Allah duk wanda ya misalta Allah da halitta ya yi ridda ya fita musulunci a gani wato saboda ahlus sunna na cewa Allah yana da hannu irin na hali'a Allah na da hannu ba irin na halitta ba Allah yana da fuska ba irin na halitta ba duk wanda ya ce Allah yana da fuska irin na halitta ya yi ridda gani Allah yana ji ba irin na halitta ba yana gani ba irin na halitta ba a nan sai su ce maka ahlus sunna yan menene su yan mushabbiha su ne mushabbiha su ne mutanen da suke daidaita Allah da halitta Allah yana da fuska irin namu yana da hannu irin namu yana da kaza irin namu kun gane to irin wayannan su ne mushabbiha amma ahlus sunna suna inkari ga yan mushabbiha kuma suna raddi gare su saboda Allah ya ce laisa mislihi shay'un wa huwa samiul basir an gane wannan ko to kana jin mutum ya ce ai wayannan yan yan salafiya yan mushabbiha ne to kawai ka san dan bir'a ne mai wannan magana kuma ka san cewa shi menene shi jami hmm. eh wa alamatin rafida tasmiyatuhum ahlal asari na bisa wa na bisa alaman gane yan shi'a fa in kana so ka san wannan dan shi'a ne to duk mutumin da kaga yana kiran ahlus sunna na nabita wa nasiba yana kiran su ainihin cewa sababbin tsoro su sababbin tsoro ne su kuma yan masu ki ne gawa ga ahlul bait su ne nasi ba shi ai ahalus sunna ai nan yan salafiya masu yan ahalul baiti ne da zarar kaga mutum ya jingira ahalus sunna cewa sababbin tsoro ne masu kin ahalul baiti gari gane labatat na bitatun wasu sababbin tsoro sun tsoro suna kyama da ahalul baiti hmm? to wannan maganar cewa kuna kyama ga ahalul baiti ya nuna mai wannan magana ɗan shi'a ne akwai wasu kalmomi wanda idan mutum yana furta su kana gano inda ya dosa kun to malam anan ya baka formula ne in ka zo ka gaba da wani mutum kaga ya faɗi wannan magana ko ba dan shi a bari ya faɗa a ko ko da ya ce ma shi ba dan shi a bakari yake ya maka takiya ne dan shi a ne shi kun gane wannan ko ke so aka duk da kaga malam ya tattara su a nan wajen ya baka formula formula farko da ya baka cewa alaman gane dan bid'a kin malaman sunna kaga mutum baya son malaman sunna a ga a ce mutum a zamanin sahabbai bai son sahabbai yana kin sahabbai to ga dan bid'a ne a zamanin tabi'ai yana kin tabi'ai a zamanin tabi tabi'i ne yana kin irin su imam bai san imam malik bai san su shafi bai san ahmad bai san abu hanifa bai san malaman salaf to a irin wannan zamani namu ba idan ya zama to kaga mutum yana yawan sukan ibnu ba yana yawan sukan ibnu usaimin yana yawan sukan Nasiruddin Albani yana yawan sukan malaman sunna bini bini ya taɓa malaman sunna to yana da alama na yan bid'a tare da shi akwai alama na me yan bid'a idan ka raka shi a hankali to zai bayyana wanda kuma za ka cewa wato an dasa mai ne kila ba dan bid'a bane amma an dasa mai suka kamar yanzu akwai wanda aka dasa mai sukar Saudiya kuma za ka mutum wani yana da awon shi suna ne amma an dasa mai kin saudiya sosai gani wanda ya kamata ne a ce dan biriya ne shi kin saudiya ko ƙasa da suke ainihin ƙasa mai tsarki mai yada suna, mai kaza mai kaza ya kamata a ga ahlus suna yana yin wa'azi yana kushe ta yana sukanta na to haka nan malamin da ke kira zuwa ga sunna bai dace a ga ainihin a mai da'awar sunna ba shi da aiki sai kushe wannan malami da sukar shi an gane hu na na'am ana ƙultu ana sai na ce in ji imamu sabuni wa kullu zalika asaliya duk wannan gaba ɗaya ta'assubanci ne wala ya a ahli sunna illa sun kira ahli sunna da wannan diddan ta'assubanci wato babu abin da ke rinka ahli sunna sai suna guda ɗaya huwa ashabul Shi shine a kira su da suna ashabul hadis na'am a gane shine sunan da ya dace da ahli sunna ashabul hadith قلت ana رأيت أهل al في هذه الأسماء al-asma eh to yanzu idan mutum ya kira kanshi da suna izala ba izalatul wai إيه da إزالة za mu ce shi wannan wannan suna da ya zaba kai ya zama dan bid'a saboda bai zaba zama dan ba ya ɗauki alƙawari ko ya wato ya tara jama'a ya ya ɗauki alƙawari alƙawarin da ya ɗauka lallai zai kusa da bid'a kuma ya tabbatar da suna yanzu za mu jira shi ne mu zai yi aiki. ka ɗaukar mutane alƙawari ba sai muka ga yana inkarin hadisan annabi hadisan bukari hadisan musulun, hadisan ingantattu kamar rana zai inkari kuma yana kiran kanshi izana. sai muka gaji hadisin da yake da alaƙa da sanya hannu a kirji ya ce bai yadda da shi ba hadisin sallama biyu ya ce bai yadda da shi ba hadisin da yake a ci naman doki gashi hadisai sai inganta ya ce bai yadda da su ba a gani hadisan istiraha ya ce karya ne duk ba inganta ba alhali sai inganta misali ya zo ya yi inkarin bayanan mahadi, ya yi inkarin annabi isa ya yi inkarin azabar kabari ya yi inkarin qur'ani kaza sai kuma ya ce ni dan izala ne kaga wannan zamu ce kai tabbataccen makaryaci ne yau abun ba wai suna bane wannan izala suna ne na aiki idan ka sa kanka suna izala to mu gani a ƙasa in ka kira kanka da wannan suna sai muka ga kai ne ma kake tabbatar da bid'a kake kusar da sunna to ƙarya kake kai ba dan izala bane an gane tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma jona ko to kaga duk in ka ce kai salafiya ne ba sai ya zama to kai ma din nan baka bin magabata kana inkarin hadisi kana inkarin gaibiyat irin su dawo annabi Isa ceto azabar kabari da sauransu kana inkarin su sannan kana sukan sahabban manzo Allah ma kuma kai dan salafiya Kin yaya kuma kana kushe malaman da suka yi wa sunna aiki yaya haka abinda da malam ya faɗa alaman gane yan bid'a suka malaman sunna sai kuma kace kai dan salafi wallahi ne dan salafiya ne amma ka baka da wani aiki sai kushe malaman sunna eh albaniyun waye waye da su, madafila da su. to ire iren wayannan kaga idan kaga mutum na yin wannan to kaga wani an dasa mai ne ila ahlus sunna ne amma ya jahilci al'amari idan ya jahilci al'amari sai a wayar da shi an gane duk ilimin ka akwai abin da zai kubuce ma wani kuma da gangan yake wanda daga gan yake kaga wannan bayan da za a yi da shi Allah ta'ala ya samu gane na'am qultu ana ra'aytu ahla al-bid'i fi hadhihi al-asma sai na ce inji imamu sabuni Allah ya masa rahama na ga ma'abota bid'a a cikin wayannan sunaye allati laqabu biha ahla sunna wanda suka laqaba wa ahli sunna sun laqaba wa ahli sunna wayannan sunaye na'am wala yalhaquhum shay'un minha fadlan min Allah wa minnati wato wani abu daga cikin wannan baya riskan su an gane saboda falala daga Allah da kuma baiwa duk wannan abin da suka liƙa ma ahlus sunna duk bai riga ahlus sunna ba ruwan ahlus sunna da wayannan na'am tala kuma a maslakal mushriki wato sun shiga tare da ahlus sunna irin mashiga na mushrikai na'am la'anahumullah Allah ya tsine musu wato irin mashiga na mushrikai tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane sai kira annabi mai sihiri shin mai sihirin ne sun kira shi mahaukaci sun kira shi mawaki sun kira shi kaza a gano wani suna tara mutane a hanya suna wa mutane farfaganda domin su hana mutane fahimtar manzo sallallahu alaihi wasallam suna ƙara farfaganda mutane na ƙara fahimta na gano wani ko to irin wannan wato bata manzo sallallahu alaihi wasallam da suka yi to suna bata shi su ma a zuciyar sun san ƙarya ne to haka nan waɗannan mutane su ma sun ƙware wajen ƙoƙarin bata ahlus sunna domin su hana mutane fahimtar na'am فإنهم قسموا القول فيه فسماه بعدهم ساهرا domin su sun kakasa magana game da shi an gane wasu daga cikin kira annabi mai sihiri wasu sun kira shi boka wasu sun kira shi mawaki wasu sun kira shi mahaukaci wasu sun kira shi fitinanne ya wasu sun ce mai kirkiran ƙarya ne duk dai mai kago maganganu wai annabi makari wa iyaz billah wa iyaz billah annabi wai makari shi ne wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'a'i annabi ya kasance daga cikin irin wayannan ayyubuka ba'idan bari'a annabi ya kasance ba'idan yana nesa da wannan abu kuma ya kubuta annabi cikin iko Allah ba shi bai tare da wannan ra'ayi din gaba daya walam yakun illa rasulan mustafa nabiyya wato bai kasance ba face shi annabi manzo ne zahababbe kuma annabi ne shi a gane manzo ne zababbe annabi amma kazafi suka yi masa Allah ta'ala ya ce unzur fa zara bulakar amsar ka duba yadda suka doka maka misalai suka sanya maka misalai kala kala suna kiran ka mahaukaci suna kiran ka mai sihiri suna kiran ka boka zallu zai suka bace wato ba sa iya gane hanya وكذلك ba. نعم عليكم السلام قلوب المرام أي تحكي أغسطي أصبار إلا إلا سورية كيف يعيش أهلا بسرية أمني يقول غالبا لما هو أن نستنى ونرسونا غالبا أن سورية أغالي وزكما أنجزها مثلي أقول لغا غشي إلى أهل السنة ليشي salafiya ne amma kuma an dasa bai bai sani ba sai idan an wayar da shi sosai a gani wanda ga cewa yana da fahimta mai kyau da sunna amma an dasa mai kyau wani malami irin wannan sai a wayar da shi a nuna mai kuskure ne in ya gane to alhamdulillah in bai gane bai ci gaba da suka to nan gaba zai iya rikan shi ne ma'ana na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب القراءة باب القراءة menene kirada ne wai shine wato in ba da kuɗi a juya mu ni ina da dukiya amma ban iya juya dukiya ba ko ni ina da dukiya ban da lokacin juyawa ko misali ni ma'aikacin gwamnati ne ba na zama to ba zan iya juya dukiya na amma ga dukiya a hannuna to sai da wannan dukiya sai in ba wanda ya kware wajen juya dukiya ya juya sai mu raba riba za mu raba riba bilis ba ku ce mu raba daidai in an samu riba a raba daidai ko an samu riba ne ɗauki kashi biyu ka ɗauki kashi uku ko an samu riba kai ka ɗauki kashi kaza ka ɗauki kaza yadda ne muka yarjejeniya amma ba a ayyana kuɗi me nake nufi ba a ayyana kuɗi kada wani ya ce to kawai ni yanzu zan ba da miliyan kaza za ka ringa ba ni dubu ɗari duk wata ba a yin haka zan ba da miliyan biyu za ka ringa bani dubu ɗari duk wata zan ba da miliyan kaza za ka bani kaza duk wata to mene da kuskuren wannan al'amari Ba a ciki babu tabbas To in ka ce za a ringa baka dubu hamsin idan yanzu ya faɗi warwas ba in kasuwanci aka zo aka samu faɗuwa aka samu matsala a cikin kasuwancin waye zai ɗauki asara kenan shi kullum yana cikin hasara kenan kai kuma kullum kana cikin mai riba kai ki fadi ne kai irin wannan kasuwanci bai halarta ba a ayyana kuɗi irin wannan galiban kasuwancin mata kenan ce ga dubu ɗari za ka ba ni dubu biyu duk wata to su ba ruwansu abinda suke so kawai dubu biyu kun lura saboda haka idan ba kawo dubu biyu nan ba su kira ma 'yan sanda to irin wannan kasuwanci haramun ana so kasuwanci in an samu riba a samu tare in an faɗi a faɗi tare kun gane wannan ko haka nan irin masu acaba din da masu ba da mashin irin yadda ake yi da ce ni ina so kawai kullum sai ka ba da dubu biyu ko mashin din naka ne kai ne mashin din sai ka ba shi sai ta baka dubu biyu in bai kawo dubu biyu ba ka kwace mashin din wannan haramun ne in bai halatta ba an gane wannan sai dai akwai bambanci tsakanin ka ce to mashin din nan na damka maka ya zama naka za ka ringa biya fit taxi za ka ringa biya hankali a hankali a hankali har ya zama to ka gama biya to irin wannan sai na ce to ina so kullum ka kawo min dubu biyu a shekara a shekara biyu ka gama biya na wannan ya halatta a gani tun da dai mashin ya zama naka yanzu babu ruwana ba wai na ce da kuɗin da kai kasuwanci za ka kawo ba ni kawai ka kawo dubu idan cikin shekara biyu ka gama biya nan wannan ba matsala insha Allah ku fahimci wannan amma mashin din nashi ne a fahimci jona mashin din nashi ne za ka yi ta shi dubu biyu kullum in baka bayar ba kaza kullum kawai yana cikin riba amma na an haya face ne ka rike mashin ka rike kawo ka rike ban dubu biyu kullum mashin din naka ne amma kullum dubu biyu babu ruwa na kasuwanci za ka yi ka samu dubu biyu za ka zo karanto kawo mun ne da ba a inda baka bashi ni babu ruwa da yanzu kai ka biya ni wannan ba matsala yawwa na'am idan na ce ko misali ya ce kasuwanci amma duk wata ina son za ka ba da dubu uku misali a cikin riban da ka samu ina son ka dubu don ba riba ba ai da wahala ai ba misali ya ce wai da wahala ya kasuwanci ba samu riba ba yana da wahala na a kwarai da gaske a yanzu a wani lokaci an ci ribar ana tunanin za a ci ribar dubu ɗari ya ka ci dubu goma kuma za a cire kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza a ciki ana cire kuɗin rumfa a ciki za a cire ma lokacin zaka ma yayi sai zama to gaba ɗaya sai an cire na cire zakkar da komai ma ga kuɗin ma yayi ƙasa ne ana samun wannan akwai kasuwancin da riba asara ma za a yi gaba ɗaya. na'am na'am an suhaib radiyallahu anhu an karbo daga suhaib ar-rumi Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasu fihinna baraka abubuwa guda uku a cikin su akwai albarka al albayu ila ajali ciniki zuwa ga ajali wal muqarada eh ciniki zuwa ga ajali wato ma'ana wato in siyan ma da abu nan gaba zaka biya ni na taimaka ma da yanzu ba albarka don uwana musulmi yana buƙatar kuɗi ta ce to ina kai ya sai abu nake to shi na biyan ma nan gaba ka biya wato ba shi da kuɗin da zai biya kun gane wani ko ciniki zuwa ga ajali wal muqarada da kuma kiraza ciniki zuwa ga ajali da kuma kiraza wa khalqul burri bi sha'ir bil bayt da kuma cutan ya ainihin alkama da sha'ir saboda gida lalil bai ba wai don siyarwa ba shuɗan ya ainihin alkama da sha'ir saboda gida ba don siyarwa ba kawai don a ci a ci a gida amma in za a shuɗan ya sanar siyarwa to an yi tablisi kowanne a ware shi a siyar da shi daban-daban eh a rawahu ibn maja misalin da ai eh ibn maja ya ruwaito da isnadi da izi wajen wa dilala da ne wal muqarada da kirada an gane wato yin kirada akwai albarka saboda na ɗauki kuɗina na ba mutumin da yana so ya yi kasuwanci amma ba shi da kuɗin juyawa tun da bai da kuɗin juyawa sai na ɗauki wannan kuɗi na bashi dukan mu gaba ɗaya mu amfana ɗaya eh, abu ne mai albarka eh amma hadisin bai inganta ba ta ɓangaren isnadi da'if na wa an hakim bin hizam radiyallahu anhu ka'ida babu ka'ida in za ka ba mutum ne ka ba a mai shi shi da ma irin wannan ana son tsoron Allah ne a gari shi harka na musulunci in babu tsoron Allah ba zai yiwu ba misali a gari to ai shi yasa yanzu kaje kaje kaje ake shan wahala wani mutum yana da kuɗi amma yana ta tunanin waye zan ba ba zan cinye min kuɗi na ba saboda yanzu tsoron Allah ya karanta a cikin mutane yanzu amma inda zamanin sahabbai ne da wuya a ce ka zauna baka da aiki ne da zarar mutum ya ga kawai yana da kuɗi ya zo majalisi misali a ce yana da majalisi ya zo majalisi sai ya ga mutane ya ga wani nasu a ce majalisin nan sai wani ya ga yana da kuɗi sai ya ga wani nasu ce ta ai kawai mu juya mana shi kenan an samu sana'a ba zaman banza ba kaza ba kaza misali amma yanayin yadda rayuwa ke sai ga mutane suna jin tsoron fitar da kuɗin su ka a cinye musu kuɗi ka bace ni ko kaga wannan zamanin zai ga mutane da yawa sun zauna ba su da aiki kuma bai dace a ce an zauna ba aiki yi ba ya kamata ce wannan wannan yana yana wannan yana yaje ki ce na fa a siyan maza wannan kaza wannan kaza saboda akwai mutanen da suke yan kasuwa ne suna da kuɗi suna so a biya musu bayan kasuwancin da suke yi wasu masu aikin gwamnati ne wasu kaza ne wasu kaza ne to amma matsalar amana din nan shine babban abin da ke cutar da al'umma an gani wannan shi ne na kaga wani ku wa an hakim bin hizam radiyallahu an an karbo daga hakim bin hizam Allah ya kara mishi yadda annahu kana yashtaridu ala rajulin idza ataahu malan muqarada lalle ya kasance yana shartantawa ga mutum in ya bashi dukiya da za a juya Allah ta ja'ala mali fi kabadi fi kabadi radaba kada ka sanya dukiya na fi kabidin radaba cikin hanta danya hanta kar ka sanya dukiya na cikin hanta wanda take danya me ma'anar hanta danya dabba mai rai dabba mai rai kar ka sanya dukiya na ka fi hanta danya Allah ne wato hanta ga ya bushe ai dabba ta mutu kinaya ne kinaya ne na kar ka sanya dukiya na a cikin dabba mai rai an gane in na baka kuɗi ka juya ka zo ka siye rakura kuma ko ka siye shanu ka mutu za ka biya shi ne ma'ana ni ban san duwana abu mere ban san cirikin kaji ban san cinikin awaki ban san cinikin raƙumma duk irin wannan dabbobi masu rai kada ka sanya kuɗi na a wajen shi ya riga ya yi kasuwanci irin wannan da bai ji daɗi ba rayuwar shi shi zuwa ka ya riga ya firgita aka baya so kwata kwata a samun kuɗi a nan bangaren wala tahmilahu fil bahr kada ka ɗauki dukiya na cikin teku ba ni ba na so ba a ɗauki dukiya na cikin ruwa a gani in ka ɗauki dukiya na cikin ruwa suka lalace za ka biya amma duk wannan gaba ɗaya ana ganin ya jaraba ne ya gani amma a zamanin yanzu da ɗaukar dukiya cikin teku da ɗauka a mota wanda ya haɗari yanzu ba abin da ya fi mota haɗari jirgin sama ya fi mota sauki jirgin ƙasa ya fi mota sauki teku ya fi mota sauki jirgin a wato mota yanzu ba wuya haɗari ba wuya ɗan fashi ko ba gaba ne sun tare ku a hanya amma jirgin sama fa kafin ka ji an ce an wa mutum fashi a jirgin sama shekaru talatin ne ko hamsin kamar a najeriya ba wannan matsalar ma bai shigo mutuna matsalar da za ka kawai a cikin jirgin sama ga kawai ɗan fashi ana samun shi a kasashen duniya zai shiga motar da wani lafiyayyen goma a cikin shi ga wani goma lafiyayyen wanda kawai cire za zai tarwatsu sai ci zai ce ma ainihin mai tuka jirgi kawai ya kauce gefe in ba kauce ba wallahi zan zan tuki zai ma mutu sai ga mutane zuwa da tsoro sai a kauce mai ya tuka jirgin in ya tuka jirgin zai je zai je kai jirgin inda yake so ya fitar da mutane daga jirgin ya gudu da jirgin kuma da wannan ayi to ana samun irin wayannan kasashen duniya amma Najeriya ci gaban bai zo irin wannan ba ka wasu irin wannan cigaba za su zube zuwa Allah ya kawo shi kada Allah ya kawo shi an gano wannan a ga da abin da ba mu sani ba yanzu yana ta zuwa ko irin tashin ba ma ba mai din nan ta ba mu san da su ba ba ma cigaba gaba ya sa an same mu eh kidnappers da labarin su muke ji yanzu gashi sun yawaita a cikin Najeriya irin wannan irin ci gaban yana zuwa to al'amura suna ƙara lalacewa ne to so daga dai a zamanin su suna ganin cewa suna wato abin da ya shafi teku lokacin babu ainihin irin jiragen ruwan nan masu kyau idan an samu ambaliya a teku ko wani guguwar igiyar ruwan kaza sai da akwai dukiya ya salwanta mutane sun mutu to amma yanzu gaskiya jirgin ruwa akwai lafiyayyen jirgin ruwan da kafin ka ji ya yi hatsari to motoci ɗan ruwa sun yi haɗari an gane wannan ko to a takaice dai dole ka kiyaye mai sharaɗinsa in ya ce kada ka sanya min dukiya na a cikin ina eh? kada ka ɗauki dukiya na cikin teku wala da yi fi ne masu kada ka saukar da dukiya na a cikin cikin magudanar ruwa a cikin masu irin wajen da akwai float ambaliyar ruwa wurin da ka san ana ambaliyar ruwa kada ka saukar da dukiya na a wajen fa in fa'alta shay'an min zalik idan ka aikata wani abu daga cikin wannan muqaddamin tamali to haƙiƙa sai ka biya dukiya na kenan a cikin irada ana iya kawo sharadi in na baka kuɗi ka juya zan gaya maka ba na son kai kaza kai kaza da dukiya na idan ka yi sabanin haka za ka biya amma idan mutum ya kiyaye sharadi ba sai dukiya ya salwanta zai biya zai biya ba amin shi ka duk wannan gaba ɗaya ana son mai a cikin kasuwanci amma yana tsoron Allah dan yana iya zuwa kawai kan gaba shi kuɗin zai je kwanta ɗaki ya dawo shi ya sa reza a yayin da suke ce kuɗi a bari an gani ya zai kwanta a asibiti ya yi jinya na sati ɗaya daga baya zai fito da kuɗi ya ci gaba da siya kayan shi ya zai mutum ya nani, in ba tsoron Allah wani a wani akan kuɗin zai gwamnati zai iya sa abokin shi ya sa mai reza kushi shi da kanshi ya bai kanshi rauni saboda kawai ya ci wannan kuɗin ya samu jari ka ya manta da kai gini ba shi tarbiyya na imani a karantar da mutane addini su ci tsoron Allah shine abin da zai maganin wannan al'amari to idan ko babu imani to haka za a yi ta yi a nan kenan su malikiya suna cewa babu sharadi a cikin kiraza kawai ka ba mutum kuɗi ya juya ba wani sharadi akwai sharadi za ka iya samun mutum sharaɗi ga abin da kake so ga abin da baka so amma dai zuwa malikiya sun yarda za ka iya gaya mutum kare ya yi kasuwanci na haramun jiya wata baiwa Allah tana tambaya na wai tana da kuɗi ne ta sa a cikin fixed deposit account sai ana ba ta ainihin riba na ce ba riba ba ne riba ne shi wannan ba riba ba ne na ce mata kasuwanci mai suka yi a cikin fixed deposit account kasuwanci mai suka yi ba zan sani ba da kila alade suka biyar kila ma jiya ne kila ma kazari, ne kila ma kaza su banki ba su da sharaɗin kasuwanci su kawai za su iya dukiyar daga kuma mai suna iya amfani da dukiyar ka su sai alade suna siyarwa. kana ustazu suna baka riban alade gani sannan kuma nawa aka samu riba sun gaya miki ba sani ba kawai dai sun ba ta dai wani abu wani abu da suka ba sun san nawa aka samu shin kun yarda zai ne da cewa in an samu riba ga abin da za a raba ba a yi ba to ya za a yi kuma ya zama riba sunan shi riba eh na Rawu daru kudini wa rijalu fiqat. Daru ne ya fitar da wannan hadisin mazajen amintattu ne. Wa qala malikun fi muwatta. Malik ya faɗa a cikin muwatta an العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن العلاء بن عبد الرحمن بن daga baban shi an jaddi daga kan shi innahu amina fi malin usman lalle shi yayi aiki shi wannan bawan Allah a ko ala wato baban Ala'u bin Abdulrahman bin Yaqub wato baban shi wato da kakan shi ko kakan shi din yayi aiki a cikin dukiyar Usman dan Affan radiyallahu anhu ala anna ribha bainahuma akan cewa ka wato riba tsakanin su ko mawqufun sahih ka duba matsayin Usman shi ma ya zai ba da dukiya a juya masa an gane to wannan mawqufi ne wanda yake sahihi kenan babu wani hadisi marfu'i zuwa ga annabi kan kirada. babu shi an gani babu wani hadisi wanda manzo Allah kai sai ya yi magana kan kirada to tunda babu hadisi mawqufi yin kirada ya zama bid'a kenan ko eh ya hukunta kirada me yasa ya zama halal eh dama in suka aikata abu shike ne ya zama abin nan kaga shin kaga farko ne akwai fa'ida na al'asalu fil adat wal manafi wal ashiya al ibaha asali ga al'adar mutane da kuma kayan amfanin mutane asalin shi halal al'adar mutane asalin shi halal yana daga cikin al'adar mutane kasuwanci an gane ku duk yadda mutane suka yi kasuwanci in su bai zo ya haramta ba halal ne an gane da ka, duk wani nau'i na kasuwancin mutane in babu nasin da ya ce haram to ka ci gaba da yi kawai saka ba a haramta wani abu na al'adar mutane illa ma harama Allah wa rasulu sai abin da Allah ya haramta da manzo sannan shin aikin sahabi da maganar sahabi da fatawar sahabi hujja ne ko ba hujja ba ne? akwai saɓani tsakanin malamai akwai mazhaba na jumhur mazhaba na a'immatul arba'a da sauran malamai sun ce fatawan sahabi hujja ne mazhaba na ibnu hazm al-andalus fatawan sahabi ba hujja bane shi ibnu hazm baya riko da kaulin sahabi amma jumhur suna riko da shi amma wani ne raji mazhaba na jumhur shine raji fatawan sahabi hujja ne a gari ga ga sahabbai sun tsaya sun aikata wani abu babu wanda ya ginta musu kan wani abu babu wani ra'ayi kishiyan wannan shi ke ya zama hujja a gani wannan shi ne raji a wajen malaman usul suke saboda akwai dalilai masu yawa kan wannan matsala ibn qayyim al-jawziya mai san bayani ya koma zuwa ga ilamul muwaqqi'in zai ga irin bayanan da al-allama ibn qayyim al-jawziya yayi kan tabbatar da wannan qaulin sahabi din na'am Allahu a'lam na'am eh. haram sun ci saboda ai su din nan sun ce sun siya ne to ai ba su da iko su ci riban ko kwabo wani ba su da ko a cikin abu eh haramu suka ci abin da yake nufi wai baka da jari amma sai wani ya kawo raguna da kawai sai ka karba kawai ka ce ragunan nan dubu hamsin hamsin ne sai ka je ka sayar dubu sittin sittin ka zo ka ci riba to wannan riban da ka ci ka ci haram saboda kai baka da ko kubo a al'amarin amma kila kafin mai rabon bakin riba eh? dan wazai suna abun wazai wazai ko irin wannan dan wazai din to zai wazar kan cikin wutar jihar na mai yawa sa saboda abin da ya aikata haramun zai bai dace ba da ma yana da wayo ce ya siya ya siya ba shi duka gaba ɗaya ya riga ya siya ba zai dawo da shi ba ko an siya ko ba a siya ba ya zama riba a samu tare faduwa a samu tare kaga in ba siyar ba me za a yi zai zai dawo mu wanke riba ya siya bane in riba zai sa a rubu in ba siya bane dawo da ragonka shi kullum yana sama ne da shi ba eh Allah ya na'am shi a mana sai mutum ya karɓa abin da ya kamata mutum ya yi ya je ya siyar da shi yadda ya siyar sai ya kawo kuɗi sai ya wannan na sai dubu sittin to ba ni ba ni ladan wahalar da ni sai a ba shi ladan wahalar da ni shi kenan amma abu ne yana zuwa cikin katon a jiki amma asali abin yana zuwa a can ne zuwa dame sai aka rashin sa sai aka siya sai aka samu dame ne ko su ko sabuwa a ciki to wannan za a yi kala a ciki a dama da yadda aka siya ce a cikin rasu kuma sai dai wanda zai rage a to idan abu ya zama tun da ba an san shi da ba a san shi lafiya launi kuma ya siya kai baka san da wani illa baka siyan mai ya shi kirje da kuka tsara za a dawo da shi na'am Thank you.

ya halatta bana ta ce zan ba wahala na siyarwa ka san dai na san kan gari amma nawa za ka biya ni ya yi to amma irin wannan wanzu din mutum wanda yake da shago na san cewa su masu zuwa a kan nan da halin su da abin da za su misali sai sun sai da za su dawo da shi in na barin su da nake suna yin haka in ma na da kamasho kana da kamasho kuma gyaran ba zai taɓa yiwuwa ba in haka gyaran ba zai yiwu ba ko matsalar mutane shi ne in an ce za a gyara din kai din da cikin kana neman gyara kai za a ba wahala sai a sai kowa ya shi maka ba wanda zai mu'amala da kai za a dinga jin haushin ka ba ya ce shi shi ahli sunna bane ba ruwan mu da shi amma dai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja inda mutum zai dafi yayi iya kokarin sa sun sun zo ya gaya musu gaskiya bai halatta ba ga abin da musulunci ya ce to in ba a inkarin abu sai ga har sai abin ya zama halal har ma duk wanda ya tashi yin magana ma ya shiga uku Eh, sai ka cika zafi kai komai haram a wajenka eh wadi yanzu eh, ba ba sautu ka mutum kuɗi ya siyo ma kaya ya ma supply supply ya kiran shi nau'i ne na kwangila kuranci to kuma da karatu kada ko babban gana ta tsira sai ya zo na jingira rahamu jingira jiya ba a samu an nemi taimako ba saboda rashin mutane shi ne za yau da ma'a